ba tun sanin da kai min a facebook har instagram har tiktok na taba zuwa nan na ce muku ni ina da kuɗi ko an tara min ko ni mai shi ne kirari na ma shi ne ni yar gidan talaka jikar babu but alhamdulillah duk wanda ya gan zaro da zanen ta ya ganta baka isa ka gani ka hada ni da wayannan karnakan da suke ihu ba ni ce uwarsu take it or leave it i'm their queen mother so I don't understand. I don't understand. Why ne kuke so ku bata shi a gabana? Mijina ko kwastomomi na ko iyaye na da nake zama da su lafiya ko kanne na ko yayi na. I know you people want to destroy me It right from the beginning amma ku kane mana. I am above that. Na uchi. I am above that. ku yanzu ba kwa jin kunya dan Allah dan annabi ana duban ku ana ganin hassadan ku a fili ba abin da yake bani mamaki da faɗa mu na northern Nigeria gabaki daya na hada ba da wayannan karnukan nake ba gabaki daya na hada northern nigeria gabaki daya irin masu yin social media daga fada ya daki da abu da mutum les azin yanzu wannan glasses ɗinki ne sai ya dasa diyaruna ta fasa wannan google ɗinkin nan kin zo kin ce mata sai ya kin fasa google ɗina abin da sai ya ya kamata ta yi sai shine sai ya ya kamata ta ce miki ki haƙuri sai ki haƙura to sai sai ya kuma bata baki haƙuri ba sai abin ya kawo fada da abin ya kawo fada ki yi concentrating a wannan glass ɗin da sai da ta fasa miki mana me na zuwa business ina me na zuwan kan family ina me na zuwan skin care ina me na zuwan life ina concentrate na zo ne in ba ku satan an sa makiyana ku yi concentrating amma ina idan fada ya haɗa ka da mutum sai a ce juba hancin tam ina ruwanki da hanci na glass ɗinki na fasa concentrate akan glass ɗin da na fasa